Shekara ɗaya Hafsa ta bani, don haka aji ɗaya ta fini da shi, amma idan ka gan mu sai ka ɗauka ta bani shekaru masu yawa ne, saboda ni Allah ya yi min ƙaramin jiki, babu tsaho, babu ƙiba, sai ɗan karen surutu. Ita kuma Hafsa ba ta da magana sosai, amma akwai sa ido da bin ƙwarƙwafi, don haka duk abin da na yi idan har tana gani kuma, muna zuwa gida za ta gaya wa momi ko dada, inda ita kuma momi za ta hauni da faɗa, da yake momin mu tana da zafi wannan shi yake kawo yawan saɓani a tsakanina da Hafsa Babban abokina shine ya Habib, wanda surutunmu da son karatunmu ya zo ɗaya da shi. Kullum in mun dawo daga school, ina ɗakinsa, idan an ba mu homework shi yake koya min. Shi yake kawo min novels, wani lokacin ma in kwanta a kan cinyarsa, yana karanta min. Faruk waɗan auta kullum yana gurin dada, dan a can ma ɗakinsa yake, in ka gan shi a faɗin mu to dadi ne ya zo gare. Ina basic 4 Hafsa na basic 5 muka zana common entrance a tare kuma duk muka ci. Babu yadda momi ba ta yi ba akan dadi ya fita da mu waje mu yi karatu ya ki. Ya ce tarbiyya tana da wahala a kasashen waje ko da kuwa kasashen larabawa ne musamman tarbiyyar 'ya'ya mata. Ya believe in cewa makarantun kasar mu a good enough. Ba tare da bata lokaci ba aka saka mu a secondary school tare da Hafsa. Wannan ba karamin bata wa Hafsa ran yayi ba. don har kuka ta yi su dadi na yi ta mata dariya wai za ta yi ɗaya da ƙanwarta ni kuwa sai na ta bata haƙuri na yi mata alƙawarin idan an zo promotional exams zan yi ƙoƙarin yadda za a yi min repeat ita kuma ta wuce momi ba ƙaramin takaicin tafiyar mu take yi ba musamman ma da yake boarding school ce ana gobe za mu tafi na ganta a kicin tana kuka tana soya mana miyar tankwa Anan nan na tsare ta da tambayoyi ta ƙi kula ne balle ta bani amsa sai daga baya ta jawo ni ta rungume ni tana ci gaba da kukanta ranar tafiyan mu kuwa momi cewa ta yi ba za ta raka mu ba amma da muka zo tafiya da kyar dadi da dada suka bambare mu daga jikinta don cewa ta yi mun fasa karatu dadi kuwa sai dariya yake yi mata ni kuwa zuciyata fes ina ta murna abina a lokacin shekara ta goma amma in ka gani za ka yi tunanin ban fi shekara bakwai ba ana kai mu makaranta aka yi admitin ɗinmu dadi ya roƙi principal ɗinmu cewa ta bamu ɗaki ɗaya da ni da hafsa saboda yana son hafsa ta rika kula da ni haka kuwa aka yi aka bamu ɗaki ɗaya gado ɗaya ni ina sama ita tana kasa. class ɗinmu ma ɗaya sit ɗina yana gaban nata amma muna zuwa class hafsa ta canza sit ta koma can baya wai dan kada a gan mu tare a gane ni ta ce amma duk da haka duk ticin da ya shigo in ya ganni a gaba in ya je baya kuma ya ga hafsa sai ya tambaye ta is she your ya nuno ni ita kuwa hafsa sai bakin ciki ya kama ta daga baya wai ta tsiri saka niqab tana rufe fuskarta dan kar a gano kamar mu. a makarantar mu muna da masu yi mana komai tun daga kan shara wanke guga wankin toilet da dai sauransu mu dai kawai mu karatu ai kuwa mun an samu abun yi Yan na zage na kama karatu ba ji ba gani kullum ina library sai dai in fito in yi sallah in ci abinci in koma da daddare kuma ba na karatu sai bacci saboda ni din gwanar bacci ce tun ina yin sallar isha'i zan kwanta har sai asuba zan tashi in yi sallah daga nan sai mu tafi islamiyya wacce muke yi daga asuba zuwa bakwai sannan mu zo mu yi wanka mu yi breakfast a dining hall sai mu wuce class sai 10:30 mu fito break a kawo mana snacks da drinks wani lokacin kuma farfesun kifi ne ko na naman rago da biredi mu ci mu koma class sai 1:30 muke tashi daga class mu je masallaci mu yi sallah sai mu shiga dining hall mu ci abincin rana sannan mu wuce hostel daga nan sai in yi wanka in saka evening waist dina in koma class area in shiga library ba na fitowa sai 6 sannan zan koma hostel in yi magrib daga nan zan saka hafsa a gaba da surutu tare da sauran 'yan mu sau da yawa in na dame ta sai ta sa earpiece a kunnanta da rabu da ni amma haka ba zai hana ni yin magana ta ba ban damu da ko tana ji ko ba ta ji ba. Hafsa duk ta rame saboda ita 'yar hutu ce gaskiya kuma da gaske tana misin gida kullum ba ta cin abinci sai ta ce babu daɗi. Ni kuwa sai in haɗa da nata da nawa in cinye babu abin da ya dame ni as long as akwai books a library to ba ni da matsala. Duk ƙarshen wata momi da dali sai sun zo mana in yana gari ranar visiting su kawo mana kayayyaki sosai su drinks, chocolates, biscuit amma banda kayan abinci kuma banda kuɗi haka rul ɗin makarantar yake momi tana damuwa idan ta ga yadda hafsa ta rame in ta tambaye ta dalili sai ta saka mata kuka ta ce ita gida za ta tafi ni kuwa san in ta kallanta ina mamaki wai ita menene matsalarta saboda ni daɗi nake ji tamkar an saka ni aljanna dadi ya lura da yadda nake jin daɗin school ɗin kuma ya bani ƙwarin gwiwa tare da bani study tips yadda zan fi kare karatu sosai sai ya zama daga tisha ya fara mana topic to daman na riga na karanta a library almost everything da topic din ya kunsa ina shiga aji kuwa na fara zabga wa teacher tambayoyi har sai ya ce min ya isa haka teachers din mu are very qualified dan haka ba na samun matsala da su suna encouraging ina most of the times kuma suna jin daɗin koyar da ni ban daɗe a school din ba na suna kowa ya san mun daga staff har student kuma da yawan su suna sona saboda duk wanda na gani sai na yi masa magana kuma duk 'yan class ɗinmu ƙawayena ne amma ban da hafsa a class ɗinmu wadda ba ta iya wani homework ba na suke zuwa in koya musu san ba ni da kyashi kuma ba ni da ruwa wannan shi ya ƙara min farin jini sai da muka yi hutun first time sannan na san cewa na yi misin gida ina shiga gidan da gudu na je na rungumi momi ina ta hawaye ina ganin yaya habib na saki momi na tafi gurinsa da gudu shi ma da saurinsa ya tare ni tare da rungume ni a jikinsa kamar zai yi kukan shi ma a cikin satin da muka zo gida momi ta shirya mana tafiya Russia gurin dadi lokacin yana can da da kadai muka bari a gida da masu aiki mun ji daɗin holiday din sosai duk da sanyin ƙasar amma mun yi enjoying kanmu tare da familin mu Hafsat ta ware dan har kiba ta yi abinta bayan hutunmu ya ƙare ne aka sha drama dan ba Hafsa kaɗai ba ni kai na cewa nai ba zan koma ba sai dai a mayar da mu school momik wata ta goya mana baya. A dole dadi ya ɗauko hutu ya taho Najeriya dan mu, sai ya kai mu har school ɗin. Kamar yadda kowa ya tsammani, ni ce na ɗauki first position, Hafsa kuma second. Dadi ya yi murna sosai, ya saka mana albarka sannan ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa akan mu A haka muka rabu da shi, muna hawaye shi kuma yana mana blowing kisses.